أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح الذي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم ما سو كلمو ما سو درجة بركة مدى سايكي كسن شو تاردكو أتكي شرم منا هسكن شريا كمارين دا أكساني ببامبا كوم أتكي وانا شري شيخ أمار المكي الله تعالى بامالا دام غالرتوه akan muka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkamu da warhaka barka akar makalla da yake gashi ah, kamar tun a cikin jawabin jiya mun fara magana cewa aski ya zo gaban goshi mm. to insha Allah kenan masu kallon mu yau shine zaman mu na karshe a cikin wannan shirin mu na hasken shirya na muka kawo karshen wannan shirin to amma kafin mu karkare wannan shiri mala akwai tambayan da tana da muhimmanci a amsa mana ita a cikin cikin wannan shiri ita wannan duniya me yasa ake kiranta alamu tazahum bismillah kuma nan insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام الحسين سفينة النجاة نعم الحسين مصباح الهدى نعم وسفينة النجاة نعم آه، كاغا ان فارا غباتر دا شي مصباح هداني شي ونن wannan الشرياني نعم in kana so ka ga abin da haikansa shirya ka zo ka kalli imam um, hussein ka zo ka kalli karbala ƙarshen mm-hmm. <coughs> abin da muke fata a wannan duniya tamu shine shirya mm-hmm. to shi wannan haske ne in baka da wannan haske din ya za ka ga hanyar da za ka bi ta ta shirya din baka da haske mm-hmm. baka da sani wannan ba zai yi ba to ya isa ka zamanto kana da haske kana da sani sai ganka cewa ka hau kan hanyar tafarkin gaskiya wannan ya isa mun ba da misali ko da ashirin jiya muka ce kamar mota ce da injinta da fitulunta don mota tana da fitulu kuma sun haska kuma sun haska hanya shi sai ta tafiya la akwai sauran aiki dole injinta sai in ya zamanto yana aiki yawa dole aiki ya motsa mhm. sannan ya motsa ta ta tafiya shi yasa ya zama shi duka aikin biyu yake imam hussein yana aikin wannan misbahul huda fitila amma ba kowace irin fitila ba fitila shiriya sai kuma yana aikin na biyu shine wannan jirgi din wanda mutum ya haushi ya tsira kamar yadda ake kawowa cewa jirgin annabi nuh alaihi salam Eh, kaga a lokacinsa ba wani jirgin da zaka hau ka tsira sai wannan jirgi din shine kaɗai hanyar tsira ga mutum kamar lokacin annabi nuhu da ba wani jirgin da za a ba wani jirgin da zaka hau shi ne safinatun najat hmm. misbahul huda hmm. wa safinatun najat in kana son haske shi ne na haske in kana son kuma ma abin da zai motsa haka ya tafiya wannan shine sai kuma tambayar ka za ta zo nan ta zama matsala ko da ke matsala ba ce amma abin da Allah ya so jarabci mutane da shi ne shikenan sai ka zama sai ka zama kana da haske mm-hmm. shikenan sai kuma haga jirgin tsira mm-hmm. kuma shikenan sai ka hau ka tafi lafiya da ba wata matsala cikin sanyi sauki da shauransu a gaskiya al'amarin ba haka yake ba yana buƙatan jajircewa abin ba haka yake ba saboda wannan tambayar da kai alamar tazahum so san gaskiya wannan ita ce babbar jarrabawa da allah ya samar mu a kanta mhm. haka allah ya samar da wannan tsarin samun da kada za ka yi da kanka mhm. ba wai kawai kama a ce maka gashi can wancan rumbu ne dauki kwanan ka je kawai ka ɗebo abin da Ka ɗebo abun amfani ka tafi ka auna abin amfani ko kuma ka ɗebo abin amfani ka tafi ba shi da ba kamar wannan sauƙin yake ba mhm. akwai abu guda biyu da suke karo da juna wannan shine tazahum a nan wurin kama ana nufin ana nufi ne ba ma aka ma ne ba ana nufin cewa abu guda biyu masu mhm. jiki ba sa zama a wuri daya sosai in kaga daya zauna to ɗayan dole ya tafi to dole ɗayan shi ka ture ɗaya mhm. shi ma wannan in ya zauna dole ya ture wannan kama a ce kujera ɗaya ce a cikin aji sosai ko a ce ga mutum goma mutum ɗaya zai zauna yauwa sai a ce to kowa an ba shi umarni ya zauna kan wannan kujera ɗin ya kai gumurzu lalle ture-ture malam tunda kowa yana so ya zauna ya samu natsuwa cikin karatu saboda wurin ne baya ɗauka sai ɗaya mm. shi a zarfiyan shi bai wuce kuma wanda suke fafatawar su zauna sun fi ɗaya shi ne misalin wannan duniya ne an samu zahu na'am so kamar an yi ca akan abu daya kuma wani abu ba zai ɗauki duk wannan wanda suka yi wa caɗin ba isa sai suke gogayya da juna kowa yana so ya kaɗe ya kore dan uwansa saboda shi ya zauna a wannan mahalli din mhm. dole ɗaya zai zauna na'am saboda haka ana haka za a koma wannan nizami da wannan doka ta daji na'am nan kuwa dabiya za ta zo nan sai mai karfi kawai dama shi ka san dokar daji na'am tana ga mai karfi ne na'am mun ka ba akwai wanda daman gaskiya take a wurin su mun faɗa wannan akwai wanda gaskiya a mahangar su ita ce mai karfi sosai mai karfi shi adda shi adda faɗa shi adda gaskiya wato mai gaskiya shine mai mai karfi su a wurinsu wannan shine mai karfi shine mai gaskiya mai mulki shine mai gaskiya mai iko mai kuɗi mai arziki duk dai mai yaya da yawa wato duk nizamin mai gaskiya a wurinsu shine karfi mm-hmm. shine hali kuma nizamin duniyar yau akan wannan ake gini nizamin duniyar yau muhwar ɗinta gufar da ake zagayawa ake kewaya ta ake kewaye da ita ba ita ce wani abin da muke kiransa haƙƙun gaskiya ba mhm. wanda mace mun fassara haƙƙun da cewa shine waƙa abin da ke akwai shi samamme ko kuma haƙƙun shine ka ba kowace ɗabi'a haƙƙin ta yadda Allah ya yi ta mhm. su auren su shi shine haƙƙun haƙƙun mai ƙarfi shine haƙƙun saboda haka a yaƙin duniya na biyu da aka yi wanda suka ci nasara suka haɗe suka yi haɗin kai suka haɗe gambiza suka haɗin gambiza suka ci nasara su suka zo suka sa doka ta duniya na'am tunda su ne masu ƙarfin da su suka ci nasara amma nasara ta me ta jiki ta gangare na awwa akan germany ko mm-hmm. suka ci nasara akan wannan ƙasa ɗin kan hitler sai suka zo suka zama su ne tun da karfi shi ke ayyana wane ne mai gaskiya mhm. a wannan mazhaba ta su sai suka zama su suka ci wannan yaƙi din sai suka su kuma su ne masu karfi su ne da doka su ne da nizami nizamin da suka yi suka kafa shi bai kafu a kan cewa a yi adalci ba in suna ambatan adalci mhm. magana fa suke yi adalci a wurinsu iya nufin mai ƙarfi na'am adalci shine mai karfi yau yana nufin mai karfi shi yasa suka halasta wa kansu mallakar kasashen maraunana da ɗiban arzikin wannan kasashe din wanda abin da yake faruwa yanzu ke su mhm. an kace don me ba za kuwa wa'annan mutanen adalci ba sai ce kuma menene adalci adalci yana nufin karfi mu ko mun mallake su muna da karfi ba su da su kuma karfi tunda ba su da karfi dole mu ci moriyar su mana hidima wannan kuma shine ainin wata kalma da ake faɗi a larabcin daga cewa nizamul ghab wannan ku shine constitution wannan shine dastur mhm. da doka amma ta daji a daji mai karfi ya fitar da kansa sosai ko haka wani sosai dole yanzu shi wanda ke iya tsira shine wanda ke da ƙarfi ko yake da wayan iya zulliya da ɓoyewa ɗin mm-hmm, mm-hmm. ko haka ba da wayanka da ƙarfinka dole ya baka wannan mafita. wata ya baka wannan ƙarfi ɗin in baka da wannan to baka da gaskiya duk inda ka je baka da gaskiya duk inda ka mm-hmm. je kayar da za a da in kuma an kayar da kai ba wanda zai ce an zalunce ka baka da gaskiya ne saboda baka da ƙarfi wani shine nizamin da aka kawo mana kuma shine nizamin siyasar da ma aka shuka mana wanda kuma da shi ma yanzu muke amfani yawanci a kasashen na'am sosai malam alhaqqu shine alquwa hmm. alhaqqu ma man qahar yawa alhaqqu ma man qahar har asafa shadid abin takeice har ya shiga cikin falsafa ta addini sosai har ya shiga cikin aqidu sosai ban san daga ina irin wannan masu fatuwa din saka wannan ko da ni na san daga yana saka wata a matsayin ilmiyan yani sun da abin da ya faru a tarihin musulunci abin da ya auku a waje shine wannan ya auku mai karfi ne da karfi ya kwaci mulki sosai to in muna so mu ce wannan ba daidai ne ba to za mu kada dai wannan ka'idar da har abada muke tsoronta sosai cewa za mu ce kenan wannan iya daga cikin sabbin da mun ce sabbin duk wanda ya suke manzon Allah ne ya mutu akan bin da sauransu saboda kariya kuma muka shigar da duk alu a cikin sahabbai wanda kuma su tulaka ne ma a bayan fata ne makka ne ko ba a ce musu masu zo madina ba sai ko kwaso kan suka zo madina shi ne annabi ce musu la hijrata ba'dal fatah kada ku ɗauka wannan za ku zo ku ɗauki wannan tambari din wannan unwane yawa wannan tambari din da kun tsaya kuna ta yaƙi musulunci har musulunci ya fi ƙarfin ku har zuwa zuwa ƙarshen sa kuma yanzu za ku zo ku tsalle ku zo ku je kuma mun yi hijira a'a bayan fata makka ba wata hijira Eh, aka rike musu wannan karama aka rufe musu wannan kofar karama lokacin da kafirci yake mallakar makka ne in ka bar ta ka bi gaskiya shine ka bi gaskiya da zaɓin ka amma ka zama kamar irin fir'auna sai ka zo ruwa ya fara mm, falan ma adraka cinye ka da tsaka yawwa ala amantu annahu la ilaha illa gaya mu yawa sai yanzu Hmm, al'ana a lokacin da kake da dama kuma kai kana cikin fasidai hmm. kana cikin masu fasadi hmm. wannan ba shi ne gyara ba na'am alamar tazahun kenan saboda haka aka ana su wannan amma sai saboda an sa su cikin dindinar mabiya na'am mu dole wannan biyan mabiyan su zama to matsalaka kuma gaba ɗayan su kuma adam ba su unwanin Allah ya yarda da waɗancan magana alhalin allah ba inda ya ce a cikin ƙur'aninsa ko cikin sunnata inda ya kawo wasu gungun jama'a ko da mabiyan annabawan ne bai kasa ya ce gaba ɗayan su tsarkaka kowane ba na'am kuma ba inda aka yi wannan kulliya ɗin aka ce gaba ɗayan su kuma mutanen kwarai ne guda gurbi ne gaba ɗayan su batattu ne ba inda aka ce haka ba wanda ba mai hankalin hmm. da yake cewa haka amma saboda fagen musu ne sa ce ka gani ko su sun ce duk sahabbai batattu ne yan wuta ne yan kaza ne suna ta zagin su gaba su wanda alhalin ba haka matsalan take ba eh. shi kuma ya ɗauki wannan tuta ɗin ta cewa shi yana kare gaba ɗayan sahabbai ne dukkan su ku ne adilai ne masu kyau ne mhm. sai zama abin kamar faɗa ne tsakanin kulliya mujaba da kulliya saliba mhm. wannan kuma fa wannan yana gama gari da batanci wancan kuma yana gama gari da tsarkakewa na tambayar ka dan Allah dan annabi haka yake abin gaskiya ba haka bane haka ne gaskiya ba haka bane haka duk wanda yake wannan magana dan tabbas ba shi da hankali ko a matsayin su na dan adam fa bana magana a matsayin su mai addini a matsayin su na dan adam mm-hmm. saboda a rayuwar dan adam kana ga kyawawa kana ganin mummuna kana ga mummuna na kana ga masu hali mai kyau kana ganin masu hali mummuna mm-hmm. kuma haka ake wannan tazahum din akwai tazahum ne mm-hmm. tsakanin gaskiya da kuma da ƙarya sosai tsakanin hali mai kyau da mara kyau da mara kyau mm. ka gane sosai tsakanin mallakar abu da rashin mallakarsa mm-hmm. tsakanin kore abu da rashin kore abu wannan duniya ta ginu ne akan wannan naqidin din na'am masu korar juna saboda haka sai Allah ya mana jarrabawa mu tana wannan ne na'am a cikin ranka kafin ka fito waje kafin karbi aqida kafin shauransu kaga wannan ayat take kafin ayatul kursi mhm. wanda Allah yake magana akan mabiyan annabawa wanda yake cewa تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات طيب واتينا عيسى ابن مريم البينات بينات. وايدناه بروح القدس نعم نعم haka ci gabanta wannan ayoyin zaga yana magana cewa wannan mabiyan nasu na'am atba'in su na'am bayan annabawan bayan bayan annabawan sun gushe duk mabiyan annabawa mhm. bayan annabawan sun gushe mhm. sun fake duk mhm. hausar da ake cewa za ka sun samu saɓani ba a da mace a kuma bayyana na'am fakhtalafa al-ahzabu fakhtalafa al-ahzabu bainihim na'am wa'annan suka zama kungiya wa'annan suka zama kungiya wannan hizbi wancan hizbi wannan jam'iyya wannan jam'iyya mabiyan wannan annabi din mabiyan wannan annabawa din sai suka zama ahzab kungiyoyi suka yi mai kuma da isa haka sun zama azab sai suka ƙara saba ma juna yawwa sai suka fada da juna a fadansu da juna sai Allah ya kasa su kaso biyu sai shi a cikinsu mhm. akwai man amana mm, faminhum man aman wa minhum man kafar haga bai ce wa minhum man an haraf ba akwai wanda ya kauce hanya a akwai wanda ya kafurta sam ya fita mm. daga addini mabiyan duka annabawa kama Allah ce su wannan sunna ce wannan kanun ne tunda ai tilkar rusul ya faddalna ba'dhum ala ba'din bayan ya kawo su sai ya kawo waɗannan jerin su jerin su. na'am yace ce suka zama ahzab na'am suka saba wa juna a cikin su akwai wanda suka yi imani suka ci gaba da rikan imanin su walau sha Allahu maqtatalu maqtatalu haka sun yaki kenan mm-hmm. sun yaki da juna sun hadu sun buga sun yi muzahama sun kara mm. a cikin su da ya Allah ya kasa su a cikin su akwai wanda suka yi imani mhm. cikin su akwai wanda kuma suka kafar haka Allah ya faɗa mm. tabirin Allah ne ba tabirin na ne ba tabirin ka bane ba sosai ko wanda ya kafirci kuma ko a makarantar babban makaranta da muke ta addini su ma suna cewa akwai hurubu ahlur ridda sosai ko sai da kawai sai da ba akwai ahlur ridda sun ce akwai ahlur ridda kuma su ma sahabbai ne akwai mani'iz zaka to wanda zaka suka hana alhalin shi manzo Allah bai mu'amala da su haka ba kamar sa'alaba da ya eh, hana eh, eh, zakarsa to abin magana shine ina so mu kawo misalin wannan muzahama din izan yanda wannan muzahama yanda haganta a waje kuma akwai mai kyau akwai mummuna shi sa ma Allah ce liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'alu al-habisa ba'dahu ala ba'd fa yarkamuhu jami'an fa yaj'aluhu fi jahannam ɗabi'ar wannan rayuwar ce a fasitun an ta kulu amanna hmm, alif lamim a hasiban nasu an ya kulu amanna an ya kulu amanna wahum la yuftanun wacce kuma a hasibtu an ta kulu amanna walan ma ya'tukum masalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله من زين كيف فعل فلا أكون دفي من زين حقولي أتكلم أمسا ba a aiko manzo sai ya fi al'ummarsa kamala amma shi mai wannan karshen kamala din? shi kansa ya ta kai da shi mm. ala inna makwara yawa sai ya ce shi rasulun zai fara cewa mm. A ta ya kudar rasul mm. sannan allah <laughs> lazi na ma'u mata nasrullah haba abin ya yi yau shi ne allah zai fitar da mu in haziyar kareti zalimi ala so kaga akwai wannan zulzulu din da wannan an girgiza su an girgiza su ke Allah eh, ai hazabu me yake cewa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida ma yawa ba ba sun zala kawai ba wai ba wai kawai girgiza wace yawa shadida wa zilzilu zilzalan shadida a riwaya Imam Ja'far Sadiq alaihi salam fi ma ma'anar riwaya ba ina faɗin nasin ta bane ba mm-hmm. ya ce wallahi la tuqarbalunna garbala garbalata mm, magana imam ali alaihi salam a cikin khutuban imam ali yana da irin eh, wannan wannan shi ba mm, mm, lalle sai an tankade ku tankadewa tankada mai kyau har ba abin da zai rage da ku sai wasu yan kadan kadan haka sai wanda imanin su yake da nauyi a gane kuma yake aiki da wannan wannan shine alamul muzahama wannan shine jarrabawa ta karshe ta mutum a nan duniya babu sharri zur babu kuma alheri zur ba jin daɗi zur kawai jin daɗi ne ba kuma rashin jin daɗi da kunci da kuntatawa zur babu sai dai shi in mutum shi ya gansu haka nan yawwa wata ranar wannan zai zo ya ture wannan sosai muzahim ba ya sa haɗuwa dukansu biyu su zauna a wuri daya mm. dole ɗaya ture daya wannan zai ture wancan mhm. wata rana kuma wannan zai zai ture wannan khalisatan haka babu gaskiya akwai ta ƙarya akwai ta amma matsalar sai aka kwada hmm. inda wannan garin mai ƙasa ɗin cinsa ba zai yi daɗi ba sosai kuma ka mutu don yunwa ba daɗi haka za ka ta gwarzawa garau-garau ba shi da ba shinkafa ba ta garau ba saboda akwai tsakuwa a cikin ta mm-hmm. to nan garau da din zaka dinga ta yi kar ka ji ka gamu da namijin shinkafa a baki tsakuwa kenan tsakuwa kenan na'am ba gaba kar sai ka har kanka zaka ji sosai ai sai an tsaya gim sai ka tsaya gim sorry rashin wahala so wannan alamar ta zahu mm-hmm. izan a cikin ran ma kuma haka muke ba mu ga kowanne hali namu daga cikin halaye masu kyau ba tsakiya mm-hmm. yake tsakanin wahala da wahala tsakanin ifrat mm-hmm, da tafrit hikima ya ganta tsakiya mm-hmm. tana tsakanin mai amfani da kwakwalwarsa surutun banza da wafi ko kuma mai kawo shakka mai komai ya kawo shakka a kansa ba shi da nutsuwa ka gane ko kuma mai amfani da wannan kwakwalwar tasa a wajen goya wa sharri baya a wurin kago da sharri mhm. a wurin samar da sharri a gane wanda su ne ƙwaƙwarwar azzalumai jarbaza kenan yan ƙwaƙwarwar azalimai su masu wa aiki azalimai aiki ne sai da wayan nasa ne suke bautar da shi su samar da duk hanyoyin mugunta da keta da yaudara saboda kawai su ci zalin mutane su ci hakkin mutane saboda samawa kansu wata manfa'a wuya da suke ganta ta duniya ce kuma a shirye suke sun yadda a ba su rabonsu a duniya ba bukatar wata lahira bukatar lahira mhm. ko kuma za su ce akalla na'am tun da lahirar tana muzahama a cikin ransu mhm. da duniya tana kaga akwai lahira akwai duniya to wani suna muzahama ne zai fara biyan bukatarsa na'am shin zai raya duniyan shi ne ko kuma lahirarsa na'am sai ta wannan gumurzu din wai shi sai wasu akwai masu wayo suna ganin kansu masu wayo ne sai ce a yanzu dai farkon samartaka ta farkon karfin jikina bari in more duniya din hmm. in aka dan gangara dan tsufa je na karshe mhm. da kawo lahira din kuma mutum bai da garantin zai kai can a insha Allah zan kai zan mutu ba wani ya mutu eh wani ba wancan ta mutu jaririn nan ya mutu wannan yarin ya mutu wannan saurin ya mutu shi kuma duk mutuwan ta take waye ta kyale shi gani ke kawai duk kewa za ta amma shi za ta shi. Mm. wannan ko shi ya ma rena makan shi wayo sai ya cika burin sa ya more duniyarsa ya je in tsufa ya haura hamsin sittin sai ya carbin sa kuma mm, ya koma masallaci shine mm, kiran sallah shine gyara na'am dan burge mu haka a dauki casbi kuma a fara muku wa'azi mm-hmm. mun ga mu lokacin da muke samari kaga mun lokacin da muke kaza kaza kaza um. na'am to wannan ba haka take ba lalle ba haka take ba saboda da ka hori kanka a kansa mm-hmm. ba ya barinka sosai ko ka so ka bar shi ba ka iyawa shi ma kuma ba zai baka kamar an saba ma rayuwa da abu zai yi wuya a rabu abin da ne muke tsoro yakan zama malaka ne abin da muke kiransa malaka to yakan mallaki ranka ne shi sa malaka shi sa aka kiransa malaka yakan mallaki ranka ne kuma ba yanda za a kubuce masa mhm. shi sa aka ce mutum yana yin zunubi mhm. duk lokacin da ya zunubi sai Allah ya diga masa digo baki a zuciyarsa daya ya sake wani zunufin sai a diga masa biyu uku in bai yi sauri yana wanke su ba in suka mamaye zuciyarsa to shi kenan ba alheri a gare shi mm-hmm. yana ji yana gani bai sai dawo ba mm-hmm. lahum qulubun la yafqahuna biha mm, kalla bal rana ala qulubi kai wani lokacin ma ya sani wallahi ya sani istaqanata am wajahadu biha wastaqanataha anfusahum zulman wa uluwa ya sani amma mhm. wallahi ba zai iya kansa ba muzahama kenan in ka bar in ka bar hankalinka mhm. yayi saranda sosai yayi istislam yace ya yadda wannan haukan wannan yaki din mhm. da wannan gumurzun da wannan fada din shi wallahi ya gaji ya sallama kana sallama ka ta fara bada. in kuma ka ce baka sallama ba kada ka ɗauka yaƙi ne na awa ɗaya ko awa biyu ko shekara ɗaya ka gane mhm. kada ka ɗauka wannan ne saboda in ka ɗauka wannan ne ɗayan ɓangaren shi ba shi da seconds na hutu ba shi da kuma seconds wanda ba aiki a cikinsa mhm. ko saniya ɗaya ba shi da ita duk lokacin da kai saranda shi kuma zai hau mhm. tun da dama dai kowane yana ƙoƙarin ya tabbatar da samun shi ne yawwa to sai mu dauko falsafar adawa to da yake ana ce mana kaman minti ɗaya saura mu to shi a cikin minti ɗaya kaga Allah ya saukowa da Adam bayan ƙasa me yace masa na'am yace kaga wannan shaidan din inna haza aduwwun laka wa li zawjika tun ma ana cikin aljanna fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa kaga na'am aduwwun lakum innahu aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa abokin inna ma yadda o hizba hu liya kunu min ashabi abokin gaban da bashi da ranar hutu mhm. ba shi da sa'ar hutu mhm. ba shi da daƙiƙar hutu ba shi da saniyar hutu na'am la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa al'ati yannahum min na aydihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aksarahum shakirin hari ta ko da ta mm. kawo gaba da baya sama da ƙasa dama da hagu ba shi da ranar hutu shi ce mm. la in akharta ne ila yawmil qiyamati la ahtani kanna zuriyatahu illa qalila mm. wannan su ne muzahamar ta gaske mm. tsakanin san ranka da hankalinka har abada ana faɗa duk lokacin da ka waye gari za ka samu zuciyarka akwai abin take so wato mu koma cikin misalsalanmu ita ashuran nan tana nan rundunar imam husainin da rundunar yazidun suna nan a cikin mutum kowane lokaci mm, motsi suke yi fafatawa suke yi mhm, mhm. motsi kawai fafatawa suke yi ko dai ka zamanto cikin ko ka sallama ka yi saranda kana sallama kana yin saranda kenan duk abu duk wannan sifofin na hikma da gurzantaka da iffa duk haƙuri kawai to malam ina jin za mu je hutu muka dawo wannan bahasin yana da abin nan a dan ƙara abin nan masu kallonmu masu daraja da fatan bahasin ya kayatar kuma ya amfanar kamar yadda dai aka sani Eh, za mu je hutu wanda in muka dawo insha Allahu malam zai dora daga inda ya tsaya kuma kamar yadda nake ce muku wannan insha Allahu shine zai zama zaman mu na karshe a cikin wannan shiri na hasken shari'a wanda muka kawo muku tun farkon Muharram har zuwa yau kenan a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allahu masu kallon mu mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kuma dai kamar yadda nake ce muku eh, ya kamata ne mu samu wani lokaci kafin mu je hutu malam ya isar da saƙon shi ga masu kallo kuma da har yau da neman uziri wanda muka ɓata ma bismillah malam na'am insha Allah muna neman afuwa ga wajen kowa ma a ko wajen kowa na duk wanda ya ga cikin shirin da shi muke ba da shi muke ba ba shi ne ya kai mu na ba shi ne kuma da mutum muke sosai dan adam kenan mm-hmm. to abinda duk wannan magana da nake muke yi so muke mu yi ishara ga cewa mm-hmm. wannan fafatawar na'am ba ta da hutu na'am ba ta da hutu duk gafala da za ka yi to shi wancan makin daya wancan makin idan sai na kanka mm. kuma duk gafalar da za ka yi zai ɗauki wannan fursa din ya amfani da ita da salayinsa sosai kuma ya san abin da zai gurgunta ka sosai kuma sannan shi eh, ilimi da yake da shi da hibra da yake da shi ta wajen yaƙi da ɗan adam da ƙwarewa malam tun lokacin annabi adamu ne mm, tun daga can kakan ne mhm. mm. kuma shi hadafinsa ƙwaya ɗaya ne gaba da ɗan adam mm. رأيتك هذا الذي فضلت عليه كرمت علي آه، وكرمت اللي هو فضلت عليه كرمت, كرمت علي, علي هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى لا يوم القيامة لأهتلكن ذريته إلا قليلا شيني هدف انسى قوارا اتك دي اوكا وكنسا وما اكن سيكي كوي شي دي يدي غباين دان ادم نعم دكان aiki da yake akan mutane abin da yake yakan sa su su zama rundunarsa ne su masa wannan aiki din na'am duk kokarin da yake na wasuwasi na gane mhm. har wahayi fa yana yi a ƙarshe har wahayi eh wanda ya kai makura cikin har wahayi yana fadan shi yawa mabiyansa har wahayi yake mm, musu wannan kada mutum la yuhuna ila awliya ba'da awliya li yujadilukum mm, yuhuna ila awliya mm. wata ayo yuhuna ila awliya zukhrufal qawli gurura wahayi sosai malam mhm. ka gane na'am har akwai wanda za su je su nemi ma hidimarsa a nan kuma shi ma ya zama malam ya ce la takfur mm. matsafa kenan na'am sai ce masa ka ya da aikin naka fa ka mm. sani fa shi sa ai ce wa man ya'shu an dhikrir rahman mm. nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin tare da kai bayar da kai mm-hmm. sai ce la takfur matsafa sun zo za su nemi abin da fi babil aha inda ma nahnu fitnatun fala takfur hmm. mu fa fitina ne wahar shi zai faɗa maka asalin abin hmm. yawa saboda ka saya da zaɓin kanka hmm. shi sa ai in aka shiga huta kamar yadda Allah yake cewa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا ولوموا أنفسكم سبه ده هكا لوقت نعم. سوى أرنا, أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهم تحت أقدامنا آه، ليكون من الأسفلين إذ تبرأ الذين اتبعوا من, من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة, أخرى فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من نعم. النار نعم دكا كل له ضعف لكل ضعف لكل ضعف سان cewa ka kawo سادتنا inna سادتنا wanda suka ce sadatana rabbana ربنا wa atihim من min al'azab wal كبيرا كل ضعف ta har ku da su din da ku duk kowa da kai ninkin ba ninkin to wannan shine alamun tazahum a nan zaɓi yana hannunka sai dai wanda suke tawahumi wanda suke tsammanin cewa akwai zangon hutu a wannan yaƙi din su ne muke ce musu yau za mu ga su gargaɗi babu wannan na'am kowanne irin yaƙi akwai ɗan zango da ake ɗan huta na'am ba ta yi ko in kaza kan janye wani lokacin akwai wanda zai daga tuta ma shi ya janye eh ya nemi a tsaya a yi hudna na'am a zo a yi sulhu a yi hudna a dakata a sauko a sauko a dakata wani yakin zuwa wani lokaci mhm. wancan sulhu kenan a daina yaki an daina yaki amma hudna yarjejeniya ce za a yi tsaya wata tsayawa ce mu'akkata mu tsaye da wannan yakin da akata kamar yadda imam husaini ya nemi cewa hudna su bashi sallah na'am ba ta a tsaye da yakin ba shi kenan mm. a'a shayi an gama shi ba a tsaida shi saboda muna da wata bukata ji rabba yawa a dan jinkirta yakin kadan a bari lokacin sallah yayi mu bari mai sallah mm-hmm. ko kuma lokacin da ya nema kafin ga bashi garin wannan wannan kisa din ashura ya nemi cewa da Allah wannan dare din a ba su izinin wannan dare din su yi bauta kada a yi yakin nan a yau a bari gobe a yi shi yau a ba mutu alamun ce musu cewa su yi sallah wannan shine hudna mm-hmm. to a wannan yakin na cikin ranka da kai da san ranka da siffofinka masu kyau da wannan munanan guda biyu haka kai siffa uku ce kake da wanda take mukabala da ita fa tara ce a shida ce kai wanda take mukabala shida ce da mm. kowace siffa ɗaya akwai masu kama ta hari guda biyu biyu sosai in hikma ce na'am kaga wannan jarbaza tana gefe na'am akwai balada tana gefe sosai kowanne ka miƙa wuyanka in kuma shahawa ce ma yauwa mm. ita ma shahawa sharhun yana gefe mm-hmm. khumud shi ma yana shi nan gefe duk wanda ka miƙa wuya kwalle kanka zai mm-hmm. a gane shi ma kuwa qadabiya na'am ita ai shaja'a take bukata ita wannan shaja'a din mm-hmm. gefen ta akwai tahawur akwai tahawur akwai kuma shaja'a din kuma akwai jubun na'am ragwanci ragwanci ta nan can kuma ka ɗauka da ta hake amma wuce gona ke kake wuce gona da iri yawa na'am shi ta hawur shi da zuci kawai na'am haka kowanne kuma ko gafala kai ba magana cewa kana wurinka kana gafala duk inda ka samu mai duk inda ka rinjaya eh, da dai baka yi tarkizi akan dai ba yawa matukar baka sa hankalin ka ɗari bisa ɗari akan to wani zai zai wani zai kwabi kanka mhm. ko ina ka tafi kamar mai tuƙin mota exactly hmm. dole duk lokaci idansa yana kallon hanya kuma hannun shi yana idansa ma ya dan kallon wani to dole hankalinsa na'am yana ga aikin yau da lurarsa mhm, mhm, mhm. yana kan hanya na'am duk gafala zai ta sakan daya motar in ma ta yi dama ko kuma ta yi hagu ko ta fita daga hanyar zuwa hagu kuma duk inda ta yi kafin ya komo inda yake daga ce in ya samu ya in akwai fursar dawowa ɗin kenan muna kaddara yana da dama ya da fursa amma ai yana sauka da kwalta ta dama in gidaje ne a nan dama din ya shige su iya saukan kwalta ta hagu in mota ce ta zuwa ta hagu ɗin ta kaɗe shi to in kuma ya sauka rami ne ma in mai bishiyoyi ne ma ya shige su haka ke tafiya a wannan dole ka zamanto kana da abin da sa intiba lura kuma lura dimun da'imun wannan shi ne a addini ake ce masa muraƙaba hmm. yawwa ka rika lura da kanka da tafiyar da kake yi kuma saboda tafiyar ka ta inganta ta yi kyau adon tafiya yawwa ka duba kurakuren da ka yi a baya hmm. ka yi lissafin wasu ayyuka da suka gaba da kai a baya sai da ka zama su darasi a wata tafiyarka sosai dole ka dinga hangon baya dinga waiwaye me ya fice me ya faru kai a gyara dolen ka ne mhm. ka ayyana hadafin da yake nufi sosai shi in kana tafiya cikin daji haka nan ba hadafin da inda yake so ka je ma'ana wannan tafiya din ba ta da ma'ana idan dole ka ayyana tafiya mhm. in ka ayyana tafiyar kuma dole ka ayyana abin da za ka yi tafiyar da shi mhm. wacce hanya za ka bi sosai dole ka ayyana wa kanka guzuli na'am ko ba ka ba mhm. shine ake cewa muraqaba muhasaba da kuma musharata muraqaba mhm. wa muhasaba wa musharata na'am kuma dole ka aji iqab mhm. da jaza har a wannan tafiya din in ranka ta kyautata maka ka gane sai ka ba ta la'adatta sosai in ta riga ta wani waye to sai kai ya kafinta kuma akwai bayan Allah da suke irin wannan sosai ko ba haka ba sosai yawa in sun ga ba inda ransu ta yi ta yi saranda ko na sakan to sukan dan kyautata mata ita dai mm-hmm. yau yau yau zake ji daɗi yau zake ji daɗi yau na kyautata mata ko karanta wani abu nishaɗi ko kuma tafiya da iyali za su dai kawata mata mm-hmm. in kuwa suka samu sun sa sharaɗi cewa wani shi ne ashe musharata ɗin ka mata sharaɗi in kin yi abu mai kyau zan kyauta miki in kin yi muna mm-hmm. to zan gargaɗe ki sai da aka kamar wani malami da aka ce sai ya ga cewa yana fushi yana da saurin fushi a ɗabi'a sace kuma san wani ɗabi'a mummunar ɗabi'a ce sosai ya san shi wannan fushi ɗin ya san tahawur ne sosai ba shaja'a ba ce fita daga ta daga tsakiya ne tafiya bangaren ce da zuci ne da zuciyarsa ce kawai zai biya mutanen fushi sosai a gane maimakon ya zamanto shuja'un to sai ci to inda na sake yin fushi kere inda kika sake yin fushi ba gaira ba dalili to wallahi zan adabce ki na'am yace ladabin ki ko shine inda yake fushi ba gaira ba dalili sai na yi shekara guda ina azumi sai ranakin da aka haramta azumi kawai zan bashi kamar sallah mm. a gane da ya sa kansa wannan sharaɗi ɗin ko sai ku riƙe kansa ana nan ana tafiya kullum yana lura fa kada wannan sharaɗin ya haushi eh saboda yanzu yawa ai nazu kamar nazuru al mashrutu <laughs> adamu inda <laughs> ash shart na'am ya lura ya tafiya wata nan sai ya manta ya saki layi wani wani dalibi daga cikin ɗaliban sai ya masa tambaya kawai ya fushe ce kai baka fahimta sorry kan ku hego tuno ce kai ce ina ai ta kawa <laughs> shekara gudan ku yana azumi to karo na biyu yanzu ba zai koma ba hmm. zai kara tarkizi zai kara mai da hankali zai kara mai da hankali sosai sosai kaga hikimar horo sosai kaga hikimar horo hmm. saboda ka mutum da bai hori kansa ba mm-hmm. kada ya ɗauka wai bayan ya tsufa sai da mai yiwuwa ne ba a ce ba zai yiwu ba amma zai fi wahala zai fi wahala saboda mai bai saba ba mutum abin da ya saba ya zama masa malaka mm-hmm. sharri mun da ke zama mallaka kaɗin ba dole sharri kaɗai ke mallaka ba baka da baka san san da zai tawo ba yawwa hal alheri ma yana mallakar ka alheri ma yana mallakar ka mm-hmm. in yi mallake ka zai fito na cikin sauki ba sai ka sha wahala ba mm-hmm, wanda ya saba yin kyauta ba yana jin nauyin kyauta din kowane lokaci zai iya bada yawa to wanda bai saba ba <laughs> ai ya ce to shikenan bari har jima zan duba zan yi insha sai ya zo ya lisa ah. to yanzu in aka cire kaza kuma to sannan a ciki din ma in ya iyaye din ma ya talammasu al-khabisa minhu mm. yanfiqunahu ko da ba wanda su dinga neman wanne ne yafi wanda ya dan rubewa la tatayammamu al-khabisa bit-tayyib minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi da ku za a bawa mm. wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi ah. sai dai a takure ku karɓi amma inda ku zaba ba za ku karɓa ba mm. wai in ya yi ƙoƙari ya iya wa ransa ɗin zai bayar ɗin mm. sai zaɓi wanda lalle ya tabbas ba shi da ma amfani mm. wala a gare shi wala a wanda zai ba waɗin riga in za a bada sai wadda ta ce. sai ta mutu yawa sai ma ta yi fari mala <laughs> in takalmi ne haka sai an cire an ɗinki in hula ce haka sai ya zaɓi wanda ce ya san dai ƙarshe dai shi a matsayin shi ba zai masa ta ba ta yi mishi amfani mm. Mm. lantana lulgar hatta tunfiku matuhibbun hakan na ayyuka mm. ba sai lokacin da ka gama ayyukanka za ka yi sallah ba na'am yawa ba sai azumi ya takuro ka watansa ya zo sannan za ka yi azumi ba karatun ƙur'ani ba sai azumi ya zo ake yasa ba lalle mu mutanen mu watan qur'ani watan ramadan yana ne ya ta kura saka masu cinikin masu harkan sayar da qur'anai to lokacin azumi sun fi ciniki to barin laifi da mhm. barin shaye-shaye na'am ka gane da ayyukan asha ba sai azumi ba dole ka hori kanka akan wannan abun rashin horon kai mata mutum yakan kai wata matsaya da ake ce masa nuktat Allah auda zai kai wata iyaka daga wannan iyakar ba magana ce baya baya iyawa ne kawai shi ba zai ce ba zai ce ba ba mm-hmm. ko ba ka ba wani ayat take nuna cewa wadallazina kafaru laukanu ko kuma wani nuna mutumin da shi yana fatan da yana cikin musulmi mm. laukanu musulmi na'am ka gane iya fatan gashi shi iya yaƙi da musulmi mhm. ya rundunar mayaka mushrikai misali mhm. amma a ransa yana fatan da a ce yana cikin wannan mummune din na'am amma kuma yanzu shi ya kai gun da amma ba zai iya ba na'am bai iya komowa ba iya komowa yana so kuma ya san daidai ne na'am amma ba zai iya ba mhm. shi sa muke da wasu ruwayoyin da suke nuna cewa duk mutumin da ya zama shi sanadiyya da dalilin shigar wasu wuta ne to hatiman hatiman Allah ba zai bar shi koma baya ba wannan wanda ya tura suka shiga wuta wallahi sai ya riske su na'am duk mutumin da ya zama to sanadiyar shigar mutane da dama ya fitinar da waɗansu al'umma yawwa sai zama to sanadiyar kafircin su da sanadiyar shiga wutar su hmm. to ka saboda adalcin Allah shi ko ba shi ba shari'a mm-hmm. sai ya riske su sosai ko an ce tuwo ba zai ba zai tuwo ba na'am wannan dafnan dafna din ba zai iya ba tun da riga tura wasu yasa fir'auna shi ma ba zai iya ba dole da wannan kawai har yana wannan mutuwar ba cha na yi imani da ubangiji na ba kuma ko annabin ubangijin annabin Musa yawa ubangijin amantu ayi amantu billadhi amanat bihi banu isra'il Mm. Mm. ba na yi imani da ubangiji na ba har a wannan wurin ba na imani da ubangiji na imani da ubangijin da su wa'ancan suka yi mm. imani da shi shi ubangijin banu isra'ila ya har a wannan lokacin to kuma a cikin ibaran mutum yana fahimtar cewa shi yana wannan banu isra'ila kamar nisba ne na reni na reni mana haka ne mana Eh, waɗannan ƙasƙantattun mutane wa hum lana saghirun ba haka cewa wajma ashur film da da cikin da ya tafi eh, eh, abin nan am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yana magana da annabi Musa wannan annabi Musa ne a lokacin da ya so ya bi su lokacin da suka fita mm. da ya tattaro mutanen mm. Misra din na'am da yake ce musu to wa'annan yanzu za su zo su wulakanta su su su su su su su ɓata mana rai da sauransu mhm. wanda su ba su wuce bayi ne a gare mu ba na'am bayi ne fada a wajen mu wannan din ku zo kawai mu je mu gama da su mm. sosai so wannan muzahama din mhm. tana nan ba ta barin dan adam ba ranar hutu tare da kai a nan duniya din sai dai in ka bar ta na'am tunda shi shaidan zai ta bin ka har ka mutu in ka mutu ne kawai shi ya rabu da kai Allah ma kuma ya maka isharar cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yawa ban ce ka tsaya wuri kaza ba ka ce hmm. kai wata faila ta zo maka kuma wata cika ta zo maka shikenan an dauke maka bauta a ta annabin sai ya ce wanda ya kai hmm, kamar wa abudu rabbaka yawa ce ka tabauta ka tabauta hatta ya'tiyaka kada ka tsaya hmm. sai wanne ya ne mutuwa kenan al-maut kenan alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لا كوزاسكيتا عين اليقين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك, اليوم حديد wannan ranar ce kawai shi يا yakin ya kare shi yasa maulana amirul mu'minin sai a wannan gaban ya ce wa rabbal ka'ab Hmm. sai da ya zo wannan gaban yawa sai da har duk wannan zaman da yake duk da shi cayi ko an kashefe masa ko an buɗe masa gaibu an kashe masa an ɗage masa gata da da zalika shay'an hmm, bil iman walau kushifa alil muqta'a ma za da zalika karshe ma zadattu imanan ba zai ƙara min wani imani akan wanda nake da shi ba ko wannan labule din na gaibu ko an ɗage min shi ba zai ƙara min sama abin da nake da shi ba hmm. amma duk da haka ya ta muraƙaba ha gani hmm. ya ta kiwon kansa ya ta kiwon kansa ya ta kiwon kansa sai da aka dake shi hmm. ta yau yanzu na rabauta duk bayanin abin da kai menene ana nan dai ana ta tsammani ana ta yawa batun na ban ga a hannu ba hmm, sosai ban ga a hannu ba yanzu da aka dake ni dan Allah shi wato na yanzu na gani hali kenan yawa to yanzu na ci nasara nasarar ka ka fita daga wannan yakin kana mai nasara din shi kuma wannan yakin ba irin na jiki bane ba an sare ka tukubi an kashe ka tukubi ka mutu bane a'a ka kiyaye gwarzantakarka ka kiyaye dan adamtakarka ka kiyaye kamalolinka kada ka yi asararsu ka kiyaye kamaloli na wasu in kamala ta zo maka da wata kamala suka yi karo to ka gabatar da wanda tafi yawa wannan shine ma'anar hikmar falsafar tazahum akan ba karan kawai ba tsakanin kamala da rashin kamala kada ake karo ba wani sometime wasu lokaci din ana karo tsakanin kamala da kamala ce na'am kamala ce da kuma wata kamala da wata kamala sai karo duka bi ba zan ko kai wannan ko kai waccan sosai dukan su kamala ne sosai lafiyar jiki kamala ne kiyaye ranka kamala ne zaman ka cikin iyalinka kamala ne kada ka sa cikin iyalinka cikin hatsari kamala ne ko ba haka ba wanda ya kare iyalinsa ya kare kudinsa a kashe shi akan wannan shahidi ne Sosai. ko ba haka ba ne duk kiyaye wannan abun kamala ne to amma kuma akwai wadda fi shi zama yawa in kamalar kiyaye addini ta shigo gaba to to to wannan in kai mai addini ne na'am in kamalar kiyaye mutuncinka a matsayinka na dan adam na wannan karramna bani adam din mhm. inda yan husaini ya ce a la'utukum i'ta'ad dalili ni in kaskanta da kaina in miƙa muku wuya a kaskance wannan ba zai taɓa yiwa ba wala a firru minkum firar al'abid wannan kuma ta da shi in wannan mutuncin naka ne da yawa muna ganin wanda suke mutuwa saboda mutuncinsu sosai kuma mutunci ya fi komi na duniya sosai an ka ce min ba haka ba wallahi zan iya maka jarraba zan jarraba ka zan kawo maka abinci barka sai kayan yunwa mm-hmm. na kwana biyu ko uku sai ɗan ruwa yau abu sai yunwa sosai na ga ta ka kuma in ka maka mafi kyawun abinci kaji suya nama komi zan kama ka shi <laughs> a gane in ka kama na abincin kafin ka ci sai in dinkara maka wani wulakanci lalle ba in dai har mutum in ce masa matsiyaci la la zagi uwarsa in yi komi in ce masa tokacin za abincin ba zai yi ba aihi malam gwanda mutuwa da cin wannan abincin mhm. gaskiya gwanda mutuwa da cin shi in ka haƙura da nonon uwar ka ci abincin kaga mutunci ke nan mutunci wallahi ba zai ci wani abincin malam bai ciwa bai ciwa wallahi ba zai ciwa ai ko da ya ci shi zai isa ya amanyo shi wai misali ya fara ci ne ya fara ci ne ma aka masa wannan magana zai huddo shi shi sa zainab salamullahi alaiha lokacin da aka zo sham ana wulakanta su ana wani waye wani kawai ya ya eh, wasu wasu wasu wanda suka yi tawaye ga gwamnati suka zo su ne aka kawo su kamar dai wulakanci haka sai suka ɗauko dabino ta amma ga wasu yara madauna a cikinsu sai suka ɗauko dabino suna ba wannan yaran kasan kuma yara kwanaki ana tafiya kan hanyar don yunwa ta gallabe su mm-hmm. kawai suna kaɓa sai suka sa dabino a baki ta zo a guje ta dinga sa yatsatta tana fito da dabino daga cikin bakinsu tana jefarwa ta mu tsotson gidan manzan Allah ne sadaka haramun ne akan mu wato gwara mu mutu da yunwa a gane da mu saba wa ka'idar addininmu har a wannan har a wannan gabar sosai ba ta saba wa Allah ta dinga saba ta cikin bakin yaro ta ko yarinya ta ciro dabinon ta jefar mawacin sadaka mu kaga kiyaye mutunci ba abin da ya fi kimar mutum jan mutunci yayi saboda haka muzaha wannan shine alamar muzahama kada ka dauka abin mai karewa ne abin ɗaya cikin biyu ne ko ka ci nasara mm-hmm. ka yi galaba ka yi sabon galaba ko kuma a ci nasara a kan ka kenan. to malam da yake lokaci yana hararen mu wani sako kuke so ku isar ma masu kallon mu a cikin minti biyu gashi mun yi karatu tsawon eh, abin nan tun farkon muharram da har yanzu kullu yomin ashura wa kullu ardin karbala tana cikin ranka na'am duna da kawai gari mm. ka ji cewa ba ma ka ji ba haka kake ranar ashura ce mhm. duk kuma inda kake to fagen fafatawa ne wanda al'imamul hussein ma yana cewa duk sanda za ku sha ruwa to ku tuno duk inda kake mm. kuma duk lokacin da ka fala to lalle ka kuɓo kanka ka tuna fadakkir mm. inna dhikra tanfa mu'minin mutum ya zama ɗan adam in zai zaɓi jahannama ya zaɓe ta da raɗin kansa kada wani katon banza mhm. ya tura shi jahannama ya zama to ka zama gurzon kanka mhm. ka zaɓi jahannama da kanka hakan nan in gaskiya sa ka zaɓa ba wani katon ne zai kawai tura kan gaskiya ba ko ba ka so a'a ka zaɓi gaskiyar da zaɓen kanka da raɗin kanka na'am kada ka yadda wani ya maka zaɓi mm-hmm. kada ka yadda wani ya maka tunani ka sayi yancin kanka Allah abin da ya aiko manzanni da wa'annan salihai din da har a imma din har da irin su Imam Hussein ba don wani abu ne ba so da dauke maka wannan israhum na'am liyada an israhum wal aglal allati kanat Mm. ya ɗauke maka wannan aƙidun banza ɗin da wannan nauyin da ka ɗauka kanka wanda ba shi da wata fa'ida kuma ba shi da gaira ba shi dalili mm-hmm. hakan nawa na wannan dabaibaye kanka da kai da sarƙa mm. ka gane ta al'ada ko kuma ka miƙa wa hankalinka wani ya sa musu anka kai da kanka fa ba wanda ake sa masa aƙida kuma ba wanda ake bautarsa da ƙarfi sai wanda ya bautar da ƙwaƙwalwarsa da mm-hmm. gangan sai wanda wato son zuciyarsa ya fi hankalinsa saboda ka mutum ya zama dan adam mai yancin kansa mhm. ya dauki abu da zaɓin kansa bayan ya yi tunani a kansa mhm. kada ya zamanto don wani yake yi idan Allah sosai Allah ta'ala ya ba da lada masu kallonmu masu daraja da fatan bahasin ya gayatar kuma ya amfanar insha Allah za mu je hoto wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku ba da tako gudunmawa da kuka saba a ci gaba da kasance tare da mu Masha Allah masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. To malam yanzu lokacin masu kallo ne mm. ah, kuma za mu yi ban kwana da su insha Allah a cikin Sai dai zan ci dan wani gyara kaɗan haka. Da na ce kada ka bar wani kato ya maka tunani dama ina nufin wannan ƙato ɗin irin ka. wanda yake daidai da kai a mustawa ɗinka. da wani kan wata cewa ah, ka ci haka kenan kana nufin har manzan Allah kenan har masu mai. A ah, ba wannan nake nufi eh, ba. dan mace irin ka hmm. in dai ba finka kamala ya yi ba in bai ɗara ka a ƙwaƙwalwarsa ba yadda ka in ka hmm. jona da shi ka samu wani ƙari in ba irin wannan ba bai kamata wani ya maka wata assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da wani hakan wa alaikum wa rahmatullah ina magana da gidan tv na alwulaya ne haka kana tare da alwulaya tv hausa to a sannu kuma su gabatar da hidimomi da ayyuka ba muna godiya sosai malam sannu da kokari kuna magana da saifulla ya ashiru ba ke tsofar kasuwa sana to malam saifulla muna godiya sosai muna godiya sosai baki ɗaya yana ba baki ɗaya gidan tifon alauraya Allah Ubangiji ya kara tabbatar da kai kuma muna godiya muna jin daɗi da tunatarwa da ilmantarwa alhamdulillah. Allah ya amfanar da mu baki ɗaya. Ina muku fatan alkhairi Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya. jahi Zahara salamullahi alaihi wa alaikum salam wa rahmatullah malam fulla sannu da kokari muna godiya sosai to malam bari mu karanta saƙo eh, kafin mu samu kira muna da saƙo daga abubakar muhammad kenan lawan zaria ce salamu alaikum muna godiya sosai daga abubakar na to muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ba ma jin ka gaskiya malam ba ma ji sosai network din yawa ko kaɗan canza gun da kake mala ibrahim daga kaduna bismillah mala ibrahim to malam mubarak daga zaria da sautin ne baya bayyana da ko a kashe a sake kira afon malam ka kashe sai ka ƙara kira ba ma ji sosai yana sauraron tv lokaci daya kuma na ɗin bai da kyau insha'Allah a kashe mana shi sai daga baya sai shi kira muna godiya sosai malam Eh, in aka kira da Allah sai zamanto an hudda sautin tv da yadda zai zamanto za ka ji mu eh, da yake akwai dan sabani na yan abin nan yan sakan mm. zai kai sakan talatin tsakanin waya da tv mm-hmm. to saboda haka in za ka saurare mu ta tv sai mun yi maka magana sannan daga <laughs> baya ka ba mu ansa insha Allah malam to malam waɗannan dai su eh, wannan shine mai sakon daga gare mu mm. kuma bismillah muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala barakatu kuna magana ne da alhaji sule bagari funtuwa to alhaji sule barka da warhaka daga shagon malam salisu tela na'am ina da malam almustafa mai gabatarwa da kuma malam almaki babban mu. muna godiya sosai wato wannan al'amari da kuke yi kuke tafiyar da wannan al'amura dukkan malaman ahlul ba wani abu ba ne wani abu ne wanda kun san abu harera yana da jakunkunan ilimi guda biyu na'am to yanzu nan kun taɓa ɗaya jakar da wanda shi yake jin tsoron ya taɓa ya ce don in ya taɓa ta za a kashe shi na'am to shi ta wannan jaka ba ba kowa ke iya taɓa ta ba sai gwarzo wanda ke da imani wanda ke da buƙatai al'amuran shi na duniya da lahira mhm. to shi yasa wannan abu duk wanda ya ji kiran nan yana mai kaikai a zuciya to gaskiya muna godiya sosai alhaji sule allah ya bani mm, muna godiya sosai zannan malam muna godiya ga dukkanin waɗanda suka turo mana saƙonni a cikin wannan shiri tsawon kwanuka da kuma waɗanda suka kikkira musamman irin su malam al'amin fadar masoya manzan allah muna tare da wani bisa layi to a gaskiya na ina bibiyar wannan shirye-shirye naku na alwilaya hausa tv na'am kamar yadda kuke da al'umma sannan kuke ba al'umma da kama suna bayyana ra'ayoyinsu a gaskiya ban samu zuwan kallon kuma yanzu saboda ba mu da wuta na'am kamar ruwan na na kiran suna shi ne na abubuwan maku fatan alheri da fatan Allah muna godiya sosai malam muna muna godiya to malam muna godiya Allah ya bada lada Allah ya bada lada to akar makala kamar yanda nake cewa irin su malam al'amin da yake kusan duk ran da muka yi program ya kira irin su malam kabiru ana haka muna godiya sosai na muna tare da eh, eh za mu zai shi ma ga gwani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah to malam mustapha umar barka da warhakan ya ibadodi hello muna tare da malam mustapha gadon kaya bismillah muna jinka hello muna jinka malam mustapha bismillah ka ci gaba da magana Eh, malam mustapha ku rage sautin tv sai ku ji mu ta waya alhamdulahi malam ya ibadodi ya kuma juyayi haka haka alhaji mustapha eh, eh, na da farko dai na mika dai ta ga rika kai malam mustapha gaban na mika kamun gaisuwa ta musamman zuwa ga sheikh malam ammar albaki godiya muke a alhaji mustapha wannan program gaskiya ya yi kyau sosai mun ji daɗinsa sosai kuma ina cikin waɗanda suka bibiya tun daga farko har ƙarshe muna godiya a alhaji mustapha shawara in zai iya yiwa a ci gaba da dan maimaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata ɗin ko ma har zuwa gaba wasu lokuta masu dacewa. Insha Allah. Sannan Malam eh, na ɗan so ne wasu maganganu da kai amma na rasa kwantar ɗinka. Ba damuwa in na sauka za mu yi magana insha Allah. Za mu yi magana Alhaji Musa. Eh, Malam Amur yana. Ina amsawa ina ji ina amsawa ina godiya. Allah shi ƙara lada. alhaji musafa gadon kaya muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da mafificin alkhairi insha Allah kuma bangaren da suke kula da shirye-shirye insha Allah za su lura da wannan bangaren sosai wannan shawarar naku to kamar irin su gwani muhammad shi ma sun ba da gudunmuwa sosai to muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum rahmatullah malam muhtar bismillah malam muna jin ku eh, yawwa shek da malam mustapha assalamu alaikum muna godiya sai dai eh, wannan sautin ku yayi kasa sosai wato wannan darasi da almaki yake mun wallahi gani nake kamar ma cikin makaranta nake Allah ya amfanar da mu gaba daya amin saboda wannan ba al'amari ba karen al'amari ba ne kuma shi al'amarin nan waƙiya da ta faru a zaria na'am kamar wani hasken allah ne da hikimarsa ya kama al'umma ta musulmi tabbas an shahadatar da su su alhamdulillah sun yi nasara su mhm. kuma yanzu dalilin nan ga hasken ya kai ko ina inda ma bai kai wallahi tabbas haka ne na'am wannan da aka hada baki da su duka don aka yi wannan al'amari wa'annan malamai sun sani su cinikin duniya suke da addini domin kowa san biyan su ake yi mhm. ba aiki suke ba su na girmama hankalinsu aiki suke yi ne me za su samu a nan duniya kuma iyakacin sakamakon duniyan suke kula da shi wallahi ba zai je ko ina ba kuma ko duniyan ba za ta samu ba muna godiya sosai da yake ah, muna da masu kira da yawa muna godiya sosai Allah ta'ala ya bada lada eh da yake wannan eh, shiri ne na karshe muna so a ba da kowa dama ya shigo irin su malam gwani Muhammad irin su malam Ibrahim ah, kaduna kenan duka muna godiya muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa ta'ala wa asalama to insha Allah wannan malam wayan shi ya katse insha Allah da irin su Ibrahim muhtar da dukkanin irin su malam Sani Mu'azu wanda masha Allah sun shigo cikin shirin sosai sun bada gudunmuwansu da dukkanin maluman da suka kira cikin wannan shiri muna godiya sosai kuma allah ta'ala ya sa mun yi tarayya a cikin ladan wannan aiki gaba ki daya kuma allah ta'ala ya sa mu a cikin ceton imam hussain alaihi salam ya saka mu cikin waɗanda za su bi kadin wannan keta alfarma da aka ma ahlal baitin nubuwa muna tare da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah Alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh malam Musa barkan ku da aiki. Barka aka maka laya kokari. Eh, alhamdulillah ina buga ina kuma gaida malam Ammar. Malam yana tare da ku sosai. Wallahi wannan shirin da kuke muna muna mun samu karuwa kurai da gaske. To Allah ya amfanar da mu gabaki daya malam. Wallahi ku kuna samu bisa ga hanya kuma ina ina bin wani dan wani da ya bada shawara kan cewa dinga maimaita wannan shirin wadda wannan kira dinga maimaita don ba kowa ke da wuta da zai iya kallo shi ko wani lokaci ba. Eh, kai tsaye gaskiya haka ne abu sajjad eh, ko. Eh, Ibrahim da Sulaida don ina roƙon Allah kuma ya saka muku da alheri. Eh muna godiya Abu Sajjad Allah ya bada lada sosai. Muna godiya sosai shi ma Abu Sajjad shi cikin waɗanda sun bi shirin sosai sun ba da gudunmuwansu sosai Allah ta'ala ya bada lada. To lalle Allah kun ji masu kallo suna ganin cewa ya kamata insha Allah to muna da wani bisa layi na'am wa alaikum salam wa rahmatullah mala a rage sautin tv da Allah sai a je mu ta waya to insha Allah muna godiya sosai malam to lalle ya karmakalla da fatan dai Allah ta'ala ya sa shi wannan sakon da muke so mu isar ya isa ga dukkanin 'yan adam waɗanda suke mutunta 'yan kansu na'am su gane cewa kamar yadda kuka ce imamu hussein yana matsala ɗan adam ne kowane ɓangare kakkalla na'am kuma mutane za su iya ganin ziyarar arba'in sosan gaske musamman su ga cewa harshen imam hussein da karbala tana misalta ɗan adam ne mutum ya zo ya ga ziyarar arba'in na'am Ah, shi'a ne kawai suke zuwa na ziyarar malam malam baran mun tai tare da waɗanda ba ma musulmi ba ne yawwa ba ma musulmi ba ne wanda suke ba musulmin ba banda ma kirista eh. da masu wasu addinai a cikin iraki irin su shibak mm-hmm, mm-hmm. irin su sabi'a a gane akwai mutanen japan muna da tare da wani mutanen japan masu zo sosan wanda suke buziya ne su sosan gaske malam da masu jan kyallen nan yawwa masu jan kyalle ba muna tare da wani bisalahi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin malam baya jin mu lalle akan makalla su waɗanda Allah ta'ala ya yi musu taufiki suka ziyarci eh, karbala kuma muna addu'a Allah ta'ala ya ma dukkanin yan uwa arzikin ziyaran arba'ina musamman malam kabiru ana haka ya kira ya yi koke ya ci a mishi addu'a to insha Allah Muhammad kabiru ah, alfarman halar baitin nubuwa insha Allah muna roƙa dun ne insha Allah muna tare da wani bisalayi layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akar maka malam sani wazi barka da shigowa barka da kokari barka da cika aikin Allah to Allah ta'ala ya karba mana Allah ya sa mana a mizan alhassana. dan isar manzo Allah rabbana ya tsara jagoran mu lafiya ya cika masa burin sai baki fiye da abin da yake nema duniya da lahira alfarman sai da zahara salamu alaihi Allah mahalicin sama da ƙasa ubangiji ya tabbata tabbatar da mu a tafarkin iyalan gidan annabi Muhammad Allah ta'ala ya shirya ta da dukkan zukatan yan uwa ya ba su abin da suke nema ya yalwata arzikin da ke hannunsu ya haɗa kawunan mu ki ɗaya. Ilahi bi jahi zahara salam. Ya kunci iya wuya malamu kafa Allah ta'ala ya bar mu a cikin wannan tafarki. Bijahi Zahara salamu Malam Ammar Almaki da kai Malam Mustapha Ubangiji dukkan irin hurikin da aka yi kowace kalma a cikin wannan program daga farko har ƙarshe Allah ta'ala ya mai da shi dubin dubatar ceto na a'imma. Ilahi zahara. An yi iya kokari wajen sauke saƙon da ya kamata duk wanda ya ilmanta ilmantar kuma saƙo ya je inda ake so. To Allah ya amfanar da mu ga baki ɗaya da al'umman manzo Allah. waɗannan kwanaki na ashura suna cikin ayyamulla duk lokacin da ashura ta zo dole akwai abin da za ka ɗauka akwai kuma abin da za ka tsara a masa a kansa mm-hmm. in wani kuskure ne ka gyara shi in wani rauni ne ka yi kokari ya fita a tare da kai sannan tausayi yana ƙara shiga cikin zuciyar wanda ya halitta aya magana ashura sannan mutuntaka na ɗan adam yana ƙara zuwa a kusa da wanda ya halitta. na'am malam sani wa'azu da yake muna da mutane da yawa bisa layi malam mustafa yi hakuri da ni in Allah da Allah ta Allah ya kai mu shekara mai zuwa Allah muna godiya muna godiya ko kuma in gidan TV sun ga za su kara ba mu wani lokaci sai mu gan da zamu yi muna godiya sosai Allah ya ba mu ladan wannan aiki gabaki daya Allah kuma ya cika muku ladan ku da wannan kokarin da kuka yi to lallai akar makalla haka hmm. ne maganan da kuke faɗi to muna da ma wani bisa raye eh. assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin malam wannan wayan shi ya katse insha Allah hmm. Hmm. shi imam imam Hussein alaihi salam yana masalta dan to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah eh, ina mika gaisuwa ga malam Mustapha da malam Almaki muna godiya sosai malam muna godiya sosai malam muna godiya malam Ibrahim ne daga Zakar Kano to malam Ibrahim ah, malam Ibrahim sannu da shigowa malam Ibrahim muna godiya sosai yawa da yake da yake shirin na ban kwana ne haka haka da shawara ne to bismillah malam Ibrahim wanda da kankin kansa malam wadda da kankin kansa malam almaki ya kama kansa na'am ya kawo ya kawo baitin shehil busiri sosai na kulli yawmin din nan ashura da yace ko da yaushe kasance yace kullu yawmin ashura wa karbala'u na'am kullu ardin karbala yawa na albusari na sha'i eh, wannan abu abdullahi albusari matsayin ashura a wajen musulmi sosai wannan shiri kamata ya ce na dindindin ne to insha Allah kuma shehu busiri ce yayi kullu yaumin eh ashura wa karbala'u yawwa eh, haka haka muna ba da shawarar cewa inda so samu ne inda rai yadda yake rai yake so ne na'am yadda sharin wa'annan mutanen yake kullun akan ashura ban da irin wannan bayanai da ake samu ake samun fahimta na'am to kamata ya ce wannan shirin na kullun ne saboda yadda aka ɗauki matsayin wa'annan mutane aka ɓatar da girmansu. su Na'am. Kuma kamar yadda aka faɗa duk da shiri ne na sallama yau da ake yi. Na'am. A fatina cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace ya ban mana sakalai. Sosai. Ya ban mana alkur'ani da ya'yan gidansa sai da ya nanata mana ya'yan gidansa yace ce Allah fi Fi ahli baiti. kuma lahafi. uzakir kuma Allah sai dai nanata mana sau uku don haka ba al'amari ne da yake na wasa ba da saboda ma'aiki ya yi isharar sharin ya san za a lullube gaskiya ne shi isa ya maimaita sosai malam ibrahim don haka irin wannan shiri mai mahimmanci na almaki ya kamata a ce shekara guda za a yi ana yansa domin <laughs> sharin to malam ibrahim <laughs> Malam ibrahim ai to insha Allah wannan shekara guda ai yayi yawa <laughs> muna godiya sosai eh, Malam ibrahim to ai sharing ne wallahi in ba wallahi malai ibrahim ake mutane wallahi malai ibrahim mutane masharanta ne sosai san matsayin sayyidina usaini ba salamu alaihi ala maulaya dan haka muna fatan alhairi Allah ya saka wa malam almaki da malam muna godiya sosai sosai insha Allah Allah ta'ala ya bada ladan zumunci da kuma gudun wanda aka bada malam Ibrahim kenan daga Kaduna kenan Allah muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah na duka da kano yake a eh, da ka kai ba Muhammadu Gwani ya sake dawo Allah sa haram magana jina haram musa ba ina eh, gangaren kafi gwani yawa dala gaishe ni a ce kamar da zo ni bana jin ku ba san kuma kun ji sa ko na ban sani ba wallahi sam a to haka gwani muna godiya sosai sosai muna ji sosai yawa to nace yawa to madalla madalla ina ina muku gaisuwa da na nayi magana ko wallahi bana ji ko kadan ko kadan bana ji wallahi ni kawai nake magana Allah sai eh to shikenan da yake eh, yanayin service ne eh wato eh, alhamdulillah abin abinda zan kara da shi cewa dai kawai na Allah ku abin nan su arma eh, arma musabaka ga da shi amma Allah kar su gaji da mu zage suna sadakar wannan wallahi tana da amfani ana samun abin nan sakon yana shiga ko ta ina wallahi to Allah ya amfanar da mu da Allah ya amfanar da wane ne zaka ji yana cewa yana kallo yana amfanuwa ba kamar irin da yadda ake duba an sabu ba kawai a yana mutane kamar wani wasan kwaikwayo wallahi insha Allah insha Allah wani muna insha Allah eh, gwani Muhammadu muna ya kare mu gaba gida bi jahi zahara salamu alaihi muna godiya gwani Allah ya bada lada sosai lalle duk waɗannan malaman su malam Ibrahim su hmm. gwani suna cikin waɗanda su malam Sani Mu'azu eh. suka bada gudunmawa sun kayatar da wannan shiri din sosai eh, sosai kuma mu ma muna alfahari da wannan kiran da kuke yi Allah ta'ala ya mu ladan aikin gaba da kokarin kira irin wannan halin da ake cikin sa ba wuta ba ba wani lokacin ba network network mai kyau mhm. <laughs> babu abun abubuwa gashi nan dai komai zaka ji ba ne insha Allah to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum ala ga ta malam Musa ba almajirin ku malam barka da hakan. murtala ne daga yauri to malam mutala sannu da fama malam mutala kuma muna godiya sosai sosai malam mutala da hidimomin ku ai godiya muke da godiya malam musafa wallahi malam ba mu mun ji dadin wannan al'amari sosai to Allah ya amfanar da mu da baki daya mun ƙara jin mun kara wa'azantuwa akan irin wannan jawabai na na malam amare insha Allah Allah ya amfanar da mu malam mutala ubangiji Allah ya saka muku da alheri bi jahi zahara salamu an kawo karshen wannan jawabi na ku da kuka yi mana na ashura na'am sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka muku da alheri malam ba. bi jahi zahara salamu alaihi Ya malam ubangiji Allah ya saka muku da yi. ubangiji Allah ina ina jaddada ina jaddadawa dai kaninka nauyin <laughs> nauyin da ya jaddadawa dai kaninka na'am malam Umar insha Allah wannan nauyin da Allah ya dora muku kun sauki wannan nauyin to Allah ya karba mana Allah ya karba mana ubangiji Allah ya ba mu ikon karba malam murtala muna godiya sosai da yake muna fama da karamcin lokaci kuma ga masu dimbin masu kira insha Allahu sai mu jira wani mutum na gaba insha Allah lalle akar makalla shi dai kun ji irin yanda al'amarin yake na kadiyan imam hussein wanda suke ziyarar karbala suna ganin abubuwa sosai waɗanda za ka gan ba su da ma alaka da addinin musulunci amma dai sun san wannan wani bawan Allah ne na amina ana ce muna muna tare da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah hafiz mala al'aminu fadar masoya manzo Allahumma salli sallallahu alaihi wa alihi wa wallahi yau juyayin mu da jimani bai da iyaka mu dai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan program yau kamar jininmu ne ya tsiyaye gaba daya saboda irin fa'idantuwan da muke yi da ilmantuwan da muke yi wallahi ba su ba su faɗa kuwa. Allah ya amfanar da mu gaba ki daya Allah ya amfanar da mu. Alfarman manzan Allah da Al-Baiti wato dai abin da zan ce shi ne madalla da wannan maudu'i mai albarka na'am mai matukar amfani madalla da alwilaya TV na'am madalla da masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da fatan za ku samu a cikin addu'a na musamman. Mu ma muna eh, baranta ku addu'a. Muna fatan ku samu da ku a cikin addu'a. Allah ya Allah da sai da Zahra. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya kara wa annabi daraja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. To Malam Al-Amin kuma an ce mana kai ne kira na ƙarshe muna godiya sosai. Akramaka ga lokacin shiri yayi halin shi insha Allah. kawai abin da muke fata na ƙarshe shine mutane samu cikin addu'a su na'am insha Allah in kuma gidan TV sun ga lokaci dama za ta bada ko wani lokaci ne to kuma insha Allah malam kuma shi ma shina shirye da ya bada hidima masu kallon mu masu daraja a madadin babban bakon mu Sheikh Ammar Almaki wanda ya ba mu gudunmuwan lokacin shi da ilimin shi da komai da Allah ta'ala ya bashi tsawon wata daya ah, ni kuma me ake cewa hadiminku mustapha garba nake ce muku wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maghfiratu